ka shira geji ne iye. ka shira geji ne sa ka shira geji ne ka ka shira geji ne tabdi jan yalla bai kace kana jin ka shira geji ne sa akwai abin da nake so na dan faɗa ma ne amma dai am kawai dai amma are you alright yes yes sir yes Are you sure? Yes sir, but amma mutanen nan da suka zo daga Lagos kawai na ce musu su wuce ba za su samu ganin ka ba, don haka yanzu ma haka sun tafi. Sun tafi. Of course, sun tafi. Akan me? Eh to daman kawai dai na ce musu ne su wuce saboda malam zai zo. wani malam din malam dai naka wanda ka sani shi yasa kawai na ce musu su wuce saboda na san yau kamar baka son hayaniya da yawa kuma ba masu kaɗai ba ranka ya daɗe duk wanda suka zo harkan business a office ɗin nan yau na kori kowa na ce musu ba za ka samu ganin su ba are you mad idiot sorry sa ban yi hakan da wani manufa ba kawai dai na yi hakan ne kuma sa ya kamata ka gane fa rayuwan iyalanka yana cikin hatsari my god please ka samu guri ka zauna ranka ya daɗe i am sorry ban san lokacin da na faɗi wannan maganar ba wasa nike yi maganar banza maganar obi. ka yi hakuri ranka ya daɗe. get out of my sight yeah get out of my sight Allah ya baka hakurin ranka ya daɗe Allah ya hoci zuciyarka shikenan ko what the hell do you think you are ni fa to gaskiya ba zan jura ana mun fada da tsawa irin haka ba to gaskiya zan iya barin kamfanin nan naka sai me ba komai amma ka sani ina da amfani a ofis din nan sosai kuma ranka dade akwai abin da yake faruwa fa wanda baka sani ba ga yamu menene me yake faruwa abin da yake faruwa daman shine iyalanka sun yi tafiya kuma kai gaskiya ba zan iya gaya maka da kaina ba yauwa malam tunda yanzu ka zo gaya mai kawai iyalanka sun yi tafiya kuma sun yi hatsari Allah mai kowa mai kudi ya ɗauki ransu gaba ɗaya hakuri za ka yi ranka daɗe don iyalanka gabaki ɗaya da matarka da yaranka da mahaifiyarka da ƙannanka gabaki ɗansu sun ya tsari kuma sun mutu duka duka waɗannan mutanen ka ce sun mutu a lokaci guda to haka Allah ya kaddara don haka ina so ka ɗauki jaraba wanda Allah ya maka ka ɗauki kaddaran da Allah ya ɗaura maka ka yi hakuri ya za ku tafi ku bar ni kadai kuma ya za ku tafi ku bar ni kadai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to hakuri dai za a yi ranka daɗe damar rayuwan kenan mu ma ai duk zamu mutu ko kuma wannan abin ai daga Allah ne wallahi Allah bai aikata abin da bashi da kyau warre kuwa ai shi Allah akan daidai yake a kullun a kowane lokaci shine mai yin yadda ya so kuma shine mai yin daidai wa'annan ƴaƴa da ƴan uwanka baka san rabon da yasa Allah ya amshi rayuwarsu. Wannan gaskiya ne malam Allah ya sa mu dace. Allah sarki wallahi ina tausayin mai gida, ina tausayin mai nasara, Allah sarki yanzu shikenan ka rasa ƴan uwanka ka rasa mahaifiyarka ka rasa yaranka ka rasa Zainab ɗinka don haka ne yanzu shawarar da zan baka ka yi hakuri ka ɗauki wannan a matsayin kaddara kowa ba zai wuce ranar mutuwarsa ba kada kai wani wasu wasun wai wani ne ya kashe su a'a ko kaɗan ni ban kawo haka a cikin zuciyata ba. To yanzu dai ka tashi mu je aka ka gida kai wanka ka ci abinci ka kwanta sai kai sallah tun da dai ko anan zaka kwana ne. Eh anan zan kwana. saboda na yi tunanin da can ɗin da nan duk ɗaya ne. A'a gaskiya fa gwara a kai ka gidan saboda in aka bakka anan nan fa giya kake sha. Wallahi ban taɓa tunani a rayuwata dai ni na zan sha giya ba. Gaskiya bai dai kamata ba bai kamata a ce dan ka rasa iyalanka ba amma ka zo ka dinga kwankwaɗan giya. Tun kana shan kulba ɗaya yanzu ka koma shan kulba uku. Ni dai ina ƙara baka shawara ka ɗauki jarraba wanda Allah ya maka giya ba ita bace a bakkora damuwa. Ka yi haƙuri mana ka daina shan wannan giyan haka. ranka ya daɗe ka ya haƙuri ka daina shan wannan giyar haka kaga fa yanzu ta fara nuna ka ni dai ina ƙara gaya maka kuma ba zan daina gaya maka ba ka ɗauki jaraba wanda Allah ya maka na rasa iyalinka ka ya haƙuri ka daina shan wannan giyar haka kaji na first place ma What brings you here? Ba komai kawai dai nazo in ga yanayin da kake ciki kuma nazo na ga sai kwankwaɗen giya kake yi. Kai baka tsoron ma mutane su san kana shan giya? Wallahi. Okay, watan babu wanda ya san kana shan giya. mistakenly idan wani ina son ya sani. To in ba a sani ba yanzu idan ta nuna ka yau da gobe ai za a sani ai. I'll suck you. Gaba da Duk ba za ma ta kai da haka ba ni dai kawai abin da nake ma addu'a da fata dan Allah ka yi hakuri, ka daina shan wannan giyar haka. Giya? <laughs> Allah ba zai daina sha ba. To ai shi kenan Allah ya gyara amma Allah da ma ka daina tunda dai ba halinka bane. Ni yanzu zan wuce. Good night. Ki good evening. Oh. Good night ake cewa ko? Oh, good night. Ka gani fa gira ta fara shiga jikinka na ce good night ka ce good evening. Haba mai nasara ka ya ka daina shan giyan na haka mana. me yasa kuma ka koma ka kwanta Allah ku zo ku kawo kai na bayan gida to idan kai ka bayan gida me za ka yi shi rage ji ne iye shi rage ji ne sa kashi rage ji ne ka kashi rage ji ne tabdi jan yallaɓe ka ce kana jin kashi rage ji ne bai ne ka ce ko ba kwa jira ne ka a'a yanzu ai mun ji abin da ka ce yallaɓe yanzu mun ji to yanzu me kake so a maka Ka ba na ce ka so kuke yin a wanda ne to ai ka ji illar shan giyar kenan kashin ma ba za ka zuwa toilet da kanka ka je kai ba sai an kama ka to ku faru ku da lawal alki ya same ku sai ku kama shi ku kai shi ya je yayi gaskiya ranka daɗe wannan ba girman ka bane a matsayin ka dinna a cewa ka koma shan giya kashi ma wasu an kai ka kayi eh mana ai gaskiya nake faɗa kashi ma ka kasa zuwa ka je kai da kanka to ina ga yin sallah ma ila ma yanzu baka yin sallah ko kai Don't tell me nonsense. Ba wai batun nonsense bane ka dube ka baka gane fa duk ka sha giya ka bugu. Fuck up. To ai kaji, kaji matsalar. mai matsala a ciki saboda mutum ya kore kashi damuwa. Ah ba wani kore ma kai damuwa, ƙara ma kai damuwa dai. Matsala ta da kai yayi. Oh haka ma zaka ce min? To ai shikenan ni wallahi sai in wuce ma in kyale ka. Ah, ku sauki. ka dube ka fa ka gani yanzu duk baka cikin hankalin ka, gaba ɗaya baka cikin natsuwa abin natsuwa ma da nake samu ya fi na da wani irin kana cikin natsuwan da ya fi na da a hakan kana shan giyan ba sallah ba salati idan ma kana yin sallan to ba daidai ma kake yin ta ba Ɗan abin da ka lissafa ka ina yi ba wani abu da ya canza ba wani abu da ya daina yi wallahi abubuwa da yawa sun canja ƙarya ne da ba haka kake ba Ah. ni dai in Allah yadda ni ba sai na hana ka shan giyan nan. Kai da za ka hana shan giya? Who the hell do you think you are? A yam sai na faɗa magaji barista gogoro ulwalim. Get Oho ni dai na faɗa maka a matsayina na sai na faɗa magaji barista gogoro ulwalim. Dole ma sai na hana ka shan giyan nan. Who are you? Who do you think you are? Move out and leave me alone. dakata ku dakata kada ku kalla kawai ku wuce idan kuna buƙatar samun wasu sababbin bidiyoyi na masu daɗi fiye da wanda kuka kalla a yanzu to ku je YouTube channel ɗina mai suna sai na faɗa TV wannan shine hoton YouTube ɗin ku yi subscribe ku danna ƙararrawa domin sani a duk lokacin da na daura gode.